Shin Ibrahim Abdina me ake nihi da noman gayen sirkai? Wakan irbe zadon da Abinda muka sani tun can da wani al'ada akwai ta idan wani dattijo na da ya mace sai wani namiji ya zo ya ce yana son ta ko kuma ka bashi auren ta namijin na tattara abokansa su je su yi wa ma'aifin matar noma idan suka je samarin ko mijin macen da babban abokinsa suna ini wurin gayyar suna noma ba su ci abinci ba shi kuma daga nasa bangare surikin wato ma'aifin matar yana iya kokarin sa yayi abinci ya yanka dabba ya kawo ma jama'a amma idan suka dawo kawo gida surukan da ba su ci abinci a gona ba ana tura musu shi gida menene unhwanin wannan noman na gayyar sirikai ga sirikan amfanin amfaninsa shine duk lokacin da yarka ta buƙaci a yi maka noma ana yi maka kaga kenan an sami amfani shi kuma mahaifin yarinya yana kama girman yar tasa saboda can da idan ka samu ɗiya mace sai ka ga kamar baka sami komi ba don haka ne mutanen da da zaran kana da ɗiya mace da ta kai fagen yin soyayya samari masu son ta suna zuwa su yi maka noma ta dalilinta shin ko kuna iya gaya mana ci gaban da wannan al'adar ta noman gayyar kai ta kawo a yau a wannan zamani ina iya ce maka babu gayyar sarikun ne amma akwai gayyar abokantaka domin yanzu a faɗin ƙasar mu babu surukin da zai ni yana yi wa suruki aiki bai ci abinci ba ko kuma a yau mafi yawa baka kiran gayya amma kana ya gaya wa abokanka na kusa ku zama ku hudu ko ku shidda ku je ku yi wa suruki aiki ku ini kuna hira abin kamar wasa ne yanzu amma can da girmama juna ne da kumiyar juna shine ke sa idan ka je gidan suruki baka cin abinci amma yau sai ka zauna ka ci abinci tare da suriki wato kumyar nan ta da babu ta yanzu wani irin sauyi ne kuka gani a halin yanzu yaran wannan zamani basu ma ba aiki karfi ba gada gonar da mutum ɗaya na iya nome ta yau mutum uku sai sun bar saura kun ga kenan karfi ya rage wajen aiki sosai matasa su mai da hankali ga noma matukar Allah taimaka muku to ku rabu da duk wata wahala ta warshe tinai kunna wuhibbarga